الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تسنى بسنتهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kar amanta muna magana ne akan sahabin nan suhaibun rumi wanda ya gaza mantawa da asalinsa haibin rumi mutum ne wanda yake shaƙe da kishi akan asalinsa asalinsa shine addinin musulunci domin da yake ya rayu a wani gari daban al'adun wancan garin ba su mantar da shi garinsu ba kamar ka ɗauki mutum ne kai shi ingil tun yana ƙarami suka in ya dawo najeriya har yana mantawa da kakanninsa suna zama kan buzu suna sallah shi ba zai iya ba saboda ya manta da wannan asali mai albarka kuma na biyu ma mafi takaici sai ga sallama yana kyamata don kada ya ruku'i karin wanda shi ya lalace ko gugar wanda shi ta samu tangarda amma su wa'incan bayi masu tunani ba sa tunani a kowane abin da ka iya mantar da su asalinsu musamman idan asali ya zama mai albarka ne duk mai asali mai albarka ba sai an mai kirari ba man sadaka allaha la yuhibbu shuhura duk wanda yake abu don Allah to bi bukata ma in yayi kace shi ne shi sanya wa'incan masu yi don Allah yi suke a boye amma a zuciyarsu abin cike yake shi sanya shi bai yadda ba duk da ya rayu a cikin room gari mai ci gaba birni wanda ake baga misali shi a zamanin da birni mai dogon tarihi birni mai abin da babu a ƙasarmu birni mai cike da abin da ya kamata a faɗa amma da zaman da ya a ciki ga shi a fada amma ba a juya mai kyane shi ba ya koma irin na wani abin da ake ce macin nasara a duniya akan mutum ba shi ne kisa ba kashe mutum na gama da shi ba shi ba ne da wannan ne da sai mu ce sabon annabi an ci nasara a kansu don da yawa ai sun yi shahada abinda ake ce ba gana ba ga mutum ka canja tunaninsa ya koma irin naka ko da ba kashe shi ba ka bar shi gashi a tsaye musulmi amma zuciya da tasarrufi da kai komo irin na yahudu haka wannan ya so ko yaƙi ya yadda ko bai yadda ba an riga an gaba da shi Kisa muke kokowa muke tsoro ko da yaushe Allah sa bayan ya kyau idan mun tafi lahira Allah sa bayan mu kai manta da asalinsa kakansa musulmi ne kuma gidan islama ya tashi ni'ima ce kyakkyawa wanda ba kowa ke gane ta ba Allah ya yi ka iyayenka suna musulmai akwai daɗi ba za ka iya gane wannan ni'imar ba kuma har kai godiya a kanta ga Allah maɗaukin sarki mai ni'imar sai ka iske wanda shi musulmi ne amma iyayensa arna ne ka tambaye shi ka ji yadda yake ji a zuciyar shi ka ji yadda ya damu ka ji yadda abin za a yi na alkhairi yana so ya yi amma kai ci yare ta abuwahu musulma ina ma dai a ce iyayen sannan guda biyu musulmai ne da safar kuma. ila darul haram da ya tafi da su zuwa ga gari mai albarka ya kai su makka ya kai su madina su yi sallah shi ma ya yi sallah yana goshin shi na ƙasa yana kuka saboda daɗi laƙadi aslama abu waya wasu lokuta ɗan adam yana kuka don daɗi ba don ɓace rai ba kudu tarihin abu huraira tun da manzon Allah ya bar maka sallallahu alaihi wasallama ya zo madina abu hurra ai musulmi ne a lokacin sun mazade suna wa'azi shi da tufel dausi amma mahaifiyar shi bata yi imani ba yayi yayi yayi harin da za a yi kaura a tare a shekara ta bakwai bayan hijira suka baro tuhama da gida ɗaiɗai tamanin suka tare a garin madina wajen ma'aikin sallahu alaihi wasallama da sauran sahabansa mushi ta imani ba ba abin da ke bata mare idan ya zo sallah ya ga in ya koma uwa shi ba ta yi ba kuma in zai taho idan an kira sallah idan sautin bilal mai albarka ba zai fito ba sai ran shaɓa ce don duk lokacin da ya ce mahaifiyar shi za na sallah to ne ko zai ɓaci haka ya to wurin masallaci yana kuka da ya sallah ya kasa koma gida sai ya ce wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya rasulullah idu Allah hali an yi hadiya ummi don Allah manzon Allah sassama ka roƙa min Allah Allah shirye min da mahaifiyata wata akwai ciwo a zuciya ga duk bike bikin da ake yi ko tarihi da an ce Allah sarki wani kasan iya shi arna ne Allah sarki ka san kunshi mutum imani ba hatta koma lahira ga ka dai mutumin kirki bawan Allah amma uwarka makamashin wuta ko ba inda ka iya haka da a Allah ta'ala biha to ni'imar ka tashi iyayenka suna masu imani ni'ima ce da kikiyar ni'ima ba kowa ya gane ta ba to in dan adam ya kokarin gano wannan to ya gode ma Allah akan su sahibi rumi bai yadda a juya shi ba a sha da muhimmanci mu gane haka na buga muku misali ba ɗaya ba ba biyu ba ba a inkarin hasali sai idan asalin bai da kyau Muna ganewa ba ka inkarin addininka sai idan addinin bai da kyau da baku labarin wasu mutane guda uku malamanmu ne a darin hijira ma'ana madina garin ma'aiki sallahu alaihi wasallama idan aka yi hutun jami'a a da can sai jami'a ta aika da malamai cikin duniya su yi wa'azi ko uku za ku jami'a Ko biyu wajen turanci ku tafi ingila wani na akwai wani ƙauyen amerika duk arna ne ku tafi can ku tsugunna ku ta wa'adi la'alallah an yi hadiya bikum rijalar salihi sai ana masu su haka aka tura wasu uku a wani ƙauye can garin turawa suka sauka a wani airport inda airport din ko da musulmi to aboye suke su kuma sun sauka lokacin sallah ya yi. sai suka kuɗa suna shawara to kuma bari sai mun je hotel kana mai sallah sai ɗaya ce to a me zai hana mai yi cikin airport ta ai san kibla ba yau ai sanin kibla ba laruri ba ne ga bako mai son ya sallah duk da inda ya hanga ya buga ta ta ansu to shi mai san garin bai ɗaya na cewa a ku tsaya tuku mai ƙarin bincikowa ina kibla mu take nan? su biyu suna ja inda ɗaya da ya karkace gefe ɗaya sai ya ga da kiran sallah domin ko mutum biyu ne ko kai kadai ne a cikin daji an so ka kiran sallah domin duk wanda ya ci zai shaida gobe kiyama kai ka imani dabbobi da kwari suna shaidarwa wani ya imani domin an ji ka kana cewa ashhadu allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wannan na kiran sallah biyu sai ja inja ta kare sai duk iya faɗin nan kowa bar aikin da yake yana kallon ga wani mutum fari yana yin wani abin da is unusual ba a saba da shi anan ba ba kunya ba komai ya ba Allah ke wata ba yana gaba kiran sallah inna suka amsa da abin da ma'aiki ya umurni idan an gaba kiran sallah sallahu alaihi wasallama bayan sun gama amsawa kawai ce sahu wata dilu istaqimu wata rasu eh kaba sallah wallahi yan uwa kafin su gama sallar nan su biyu sama da mutum goma sun zo bayan su su ma sun kama sallar a dama da su a ɓoye sai dai sun kasa hotowa kasan shi macijin ya shokogo sai an sa haya ke hudu shi wani bai sanin shi mutum kaza ne sai ka taba shi tukuna shi sa ashe tunawa da asali ko tsayuwa a kansa inda mai kyau ne akwai annuri da albarka yanzu da wa'in sun bar sallan nan ya za a yi wa'in su yi amma duka ganin tun da hatsin yi lami lafiya sun tashi shin gobe in wani zai yi auren wa zai mishi magana sai mu ce ai je mun ga irin wannan ibadar kuma daga nan sai an ringa tambaya wai wannan me kake yi wannan ka ka samu dama kai da'awa a boye ko a fili tunda mutane na kallon mu isko da gidan anjima bugo mun waya zan maka bayanin wannan addini ta hanyar da baka tsammane shi ba to sahibi rumi yan uwa ina ɗaya daga cikin irin wa'ina ta mutane bayan Allah wanda ba su yadda ba su bar asalinsu mun yi wannan bayani a baya har dawo garin makka ya yi abin da ya yi a garin makka da ma'aiki sallahu alaihi wasallama satin da ya wuce mun tsaya akan gaba mai cewa wata has ta hammala haibu nasibahu min aza quraishin ma'abilalin bilal وسمية وخباب وغيرهم من أشرة المؤمنين باوي دادي بني أدا كتي لا إله إلا الله محمد رسول الله دون دي هكا سيا wahala صلى الله عليه وسلم kuma ko da ma'aiki bayanan nan sallallahu alaihi wasallam ai ya bar wasiyoyi da yawa akan duk wanda ya riko da wannan addini zai kama zafi zai sha wahala amma yi haƙuri duk inda ka sha wuya za ka ji daɗi ga abu guda biyu zan ba da misali ɗaya daga cikin manyan sahaba ya taɓa cewa rasulullahi ni ina fama da zazzaɓi mai zafi ba za ka yi min addu'a ba ya rasulallah sallahu alaihi wasallama zazzaɓin nan ya sake ni in humma ce in ta kama shi in ka ɗora hannun kamar ana gasa shi da wuta manzala ce ka yi haƙuri mana ka tafi aljanna na kula da ciwon ya ce ka yi haƙuri ya ce ya yarda amma addu'a ɗaya ya Allah karka sa wannan zazzabi duyin da ya zafi ya hana ni zuwa sallar jama'a kuma Allah karka sa zaɓin nan ya hana ni zuwa jihadi in kana bin shi sai ka ki jikinka amma a haka yake sallar jama'a kuma a haka yake zuwa ya jihadi kuma ya dawo tunamatan da mai ciwon farfadiya in ta faɗi al'aura ta bude ga ta yi mutunci ta yi ragaje ragaje a kan titi abin ya dame ta ta towa fadar ma'aiki sallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ka ji nau'in ciwo na ba za ka yi mun addu'a ba Allah ya sauke mun ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za ki haƙuri ba ki tafi aljanna ta ce da ciwon ita da ciwon ta ce na yadda to roƙa mun Allah daga yau in na faɗi kada al'aura ta ta buɗe ya roƙa mata Allah ba ta ƙara buɗe al'aurata ba amma a hakan ta tafi lahira ashe idan ka sha wuya ko wani aiki mai wuya ta kowane irin bangare da jiki ne da kwanya ne da dukiya ne inda za ka sha wuya a kai shi kuma Allah ya ce a yi to za ka samu sakamako mai tsoka babu wani aiki da yake da wahala face ladansa ya fi wanda mai da wahala auna ha gani mafi girman aiki mai wahala ba kamar jihadi wanda za a sa wuka a yanki wuyanka kana ji kana gani ba ga sakamakon shi ko a yajen ce ka duba aikin haji idan ka taura da kai komai kudin komai tanin ka sai ka wahala duk sakamakon da Allah ke badawa kai to kuma a ka je aikin haji kuma kai ciwo sakamakonka ya fi wanda ya je bai ciwo ba to shari'a haka take saboda wanda bawan Allah ya yi haƙuri da idan kai imani ka shiga bala'i mun yi magana yadda ya zo zai shiga darun arkam bin abi arkam bako ne bai san inda mazan Allah ke zama da sabai ba sallahu alaihi wasallama ya tambayi wa masu abin umar ko ko kuma wa ammar bin yasir suka yi taho mu gama a kofa gidan shi na tsoron zai shiga kada wanda ya gan shi wannan ma na tsoron kada ya shiga wani ya gan shi suka yi ittifaki suka wuce duk da haka an gane ya yi imani ya kuma sa hannu ya karbi azabtarwa maimuni da shi da bilal da ammar da sumayya da khabbab bin aras duba inda mutanen ba 'yan fashi ba ne ɗaya kenan ba fyaɗe suke yi ba biyu kenan babu abin da suka yi face sun tsaya wa wani addini da ba shi ake a garin ba ku gane duk abin da ka iske al'umma na yi a wani gari yau kai suka ce to ni ba zan yi wannan ba a ban kuma ni in wani kadai to ba za a baka ba yau da za ka ce a duk abin da ake kai ma kayan ita yi da kai mata su hutu tsirara ba in kare ku haɗu a kowane irin hotel a rawa da kai babu inkari da taron mu iyaye bayan Allah da na masu albarka kowa ya sha cige sa a gan shi gobe da gajeren wando yana rawa a titi to da an ce garin mu ya ci gaba da yawa ko ba ga wani kai ya waye yanzu kowa yana abin da ya ga dama shi ba addinin nan option ne in mutum ya ga dama ya ga dama ya bari ka ka dora abin da wani ya karban ka addinin nan kun talawar kun tsananta a ce kullum sallah biyar ya za ka yi haka za a ce mana kanmu ya waye tun da mun yadda mun yi admitin komai duk komai ja'izi ne a wajenmu amma nan da muka ce a'a ba mu yarda al'adun wa'ancan ba don ya saba mu asalinmu daga nan mun zama 'yan tawaye muna gane wani ko wa'in haka aka yi musu ai a maka ga abin da ake yi na watsewa a yi rawa da 'yan mata a shagiya daga cikin magana abu jihar a filin badar tun da mun zo ba za mu koma gida ba duk da abu sufiya ne aiko a gaya musu dukiye ku ta hukuta tana maka ya ce ai tun da mun zo nan ba za mu koma gida ba sai an yi rawa an shagiya an ci naman raƙuma ko ba ga wani sai da ku aka shagiya aka yi rawa Allah ta'ala ya ɗora gaskiya akan ƙarya abin da ke na filin badar kaɗai daga cikin irin wa'in mutane wanda ake azaba ku ɗauki khabbab bin arab khabbab bin arab mutum ne ka kaura ɗaure shi ake yi a bandansa ba rike shi ba a ɗaure shi jikin ice a kan gashi jikin wuta kamar tsere wallahi billahi zai gasu a haka ba zai mutu ba zai gasu jikin shi na mai rinka diga har ya kashe wutar a kwance shi amma la yi gayyura zalika fi sabata shai hakan da ake bai canza dogare shi akan addinin Allah shi sun yawata mazan Allah na kwanci gindin ka'aba amma bin ya siri iske shi ya ce laƙadi ba na gabina minar ta'aziri ba tara ya rasulallah azabar da ake wani mazan Allah kana gani wai ba za ka yi wani addu'a bane mazan Allah ku samu cin nasara muke nan kullum a rabke mu haɗi a ɗaure mu a dake mu a ji mana ciwo mamu Allah babu wani abu da za mu iya yi sai annabi tashi ya zauna ya ce inna man kana qablakum wai in su su gabace ku sallallahu alaihi wasallama da su gabace ku a rayuwa akan kama ɗaya daga cikin su idan ya ce Allah zai bautawa a ɗora mai mai shar zartu a kansa ana ja wannan na ja ƙiƙar har a shi biyu hakan ba zai sanya ya canja imaninsa ba ya ce walakin na kuntar sajilin ku,ku na gaugawa ne ya ce ku yi haƙuri wannan adin da ya fito da kuke gani shi a yau sai ya kai duk inda ka san rana da ya kawa wannan adinin duk wani gida da rana in ta hutu take taɓa gidan to sai adinin ya leka. yau ka duba gaba da mako da arewa babu inda adinin bai leka ba sai dai a samu biyan shi 'yan kaɗan kasantuwar yan kaɗan sarki ko dakace ko hakimi ko shugaban ƙasa har yana iya buga ƙirji ma ya ce zai hana sallah a garin a rusa masallatan garin kusa ana wannan idan mutum ya shage mulki ta mai hauka sai ce daga yau an daina sallah a garinsa saboda ana damun shi a kulluwa ko kuma ya ce daga yau wannan ƙur'anin ya zama old testament ya kamata a yi shi ya zai faɗi magana irin ta ko da alade zai magana ba zai faɗin wannan ba don shi alade wa Allah ne muna gane wannan to kaɗan daga cikin wa'in mutane kenan a duk wanda ya ce Allah to ka yi haƙuri amma kar ka taɓa sanyawa a ranka wai za ka ce kai musulmi ne kuma kana sallah kana azumi kana taimakon masu rauni kana yin zakka kana yin kana zuwa haji kana yin azumi na nafila da sallar qiyamul laili ka ce kuma wanda bai yi zai baka ba ta yin wannan ba a yin wannan dole in karki gaskiya mai ƙarya ba zai barka ba ko da ko jinni ne makarici ba zai kyale ka ba kai mai gaskiya haka idan karki ƙarya to kuma shi mai gaskiya ba abokin ka bane su wannan farin tsakanin ƙarya da gaskiya ba ji aka fara ba ba kuma zai kare ba kuma Ƙur'ani ai labarta muku wannan ce yace wa kazalika ja'alna li kulli biyun aduwan shayatin al-ins wal jinn yuhi hun ila ba ba'd zukhruf al-qawli ghurura walau a rabu kama fa'alu haka Allah ke sanyawa ba kowane annabi a saya makiya idan da awa ce da haƙuri da iya tafiya ba wanda yake annabi cikinmu. amma sai da ka samu shi makiya na ce annabi ba muhammadu kadai ba sallallahu alaihi wasallama kowane annabi da sani a duniya sai da aka samu shi makiya kuma kullum sai sun yi mitin su kare shi sai sun taru sun yi dabara don su murkushe shi shi kuma Allah ta'ala taimake shi da gaskiyarsa ya murkushe su ana gane wannan saboda haka a haka wa'in mutane suka miƙe su sha wuya wa'in na ambata ɗin nan kowannen su ya bugu ya sha wuya ya karɓi azaba kasan da aka bashi wa qasim min nakali quraish ma law nazala bi jabalin la haddahu an musa azabar da da za a dora azabar akan dutse da dutsen ya rushe fatalaka zalika kulla bi nafsi mutma'inna sabira haka ya aushi duk wannan azaba da ake mishi yana mai nutsuwa cikin kwanciyar hankali aka yi ta abin kallo a yan uwa duk lokacin da mutum ke bauta ma Allah ake mai azaba daɗi yake ji saboda mai ya san wanda ya sa shi ɗin nan Allah ne shi sa idan mutum ya ɗauki aƙidar banza ya sa a ransa ana kashe shi yana ƙara yin ƙoro ya miƙa wani wuyan ayanka da imani ne shi sa aƙida ke da wuyan fita ita ba dan ba ake ba zauna da kai ake a gwada maka Allah ƙara ka fahimci kana kan ɓata amma inda maza a yi sai su mutu ba zai yi da bace wa'inda suka ce aliyu Allah ne in shi a waccan zamanin suka ce ai aliyu allah ne aliyu sanya aka hura mai wuta ya ne musu azaba da wuta suka ce al'anta ya kanna yanzu mun ƙarin imani domin layu azaba bin nari illa rabuwa. ba mai azaba da wuta sai ubangijinta mai yadda radina annaka allah kai allah ne kai allah ne su bayi allah idan kana yi wa allah hidima idan kana bauta ma allah sai ka yi haƙuri dole ka yi haƙuri kuma ka rinka jin daɗi da Allah ya yi maka ni'imar da za ka iya bauta ma Allah wani neman ni'imar yake bauta ma Allah bai samu saboda me li'annahu ya alamu anna tariqal janna mahfufa ko mahfufun bil makare saboda ya riga ya sani hanyar shiga gidan aljanna hanya ce da aka zagaye ta da kayan ki wani malami a misra ya wani littafi karami wannan tun 80s ne lokacin ina karatu a kuwait na gaishe ke karantawa yana cewa cikin abin da ya ɗauko lokacin da mala'iku suka hangi wuta da ƙira da aka yi mata da aljanna da ƙira da aka yi wa aljanna sai suke cewa bayan mahalicin ya tura su ku leko wuta ga irin shirin da aka yi mata suka leka suka suka ce ya ubangijinmu ai ba mutum ɗaya a duniya da zai kwaɗayin zuwa wannan gida saboda irin azabar da Allah ya tanaji a wurin ta narko shi ta kuje wancan gidan suka je gidan aljanna suka dawo suna cewa ya Allah ba mutum ɗaya a duniya ko dabba ko aljan da ba zai kwaɗayin shiga wannan gidan ba saboda irin kayan alatu na ni'imomin da babu irinsu a duniya fi ha ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala wala khatar ala bali ahadi a gidan adana akwai abin da ido ta gani wani ni'ima duk yawa cin ka a duniya baka taba ganin irin wani ni'ima da Allah ya tare shi ba duk leke leken ka duk sauraron ka a duniya baka taba sauraron wata ni'ima irin wannan ba zuciya tana raya maka abin ta sani ne ba ta iya raya maka abin da ke fake a gare ta suka dawo suna ba labari sai to ƙara koma wancan gidan da so koma so gani sai suka duk hanyar da za a bi a je wuta an gyara ta da gajerun wanduna da kayan kiɗe-kiɗe da riga ba hannu da kayan jin daɗi da kayan shaye-shaye da mota ba rufin sabako ko da ana ruwa ka jiki ga ɗanar da kayan na kwalliya abubuwa masu kyau da za su iya jawo hankalin mutum har sha'awar duniyar duk an zuba a hanyar su kashi ga kiɗa kiɗe na tsiya suka dawo suka ce mu Allah ya ubangijinmu muna ganin babu shakka ba ɗaya da zai kuma ta bai shiga wannan gidan ba saboda kayan da aka yi ji a wurin ci to koma can kuma shi da gidan aljanna suka je gidan aljanna suka iske gidan aljanna kuma duk wani kayan wahala akwai a hanyar <coughs> akwai tsangwama akwai hana ruwa gudu a wurin akwai damuwa akwai cece kuce akwai kai duka akwai kisa akwai ɗauri akwai inuwa baka ci ba baka sha ba baka ce ba a ce ka ce duk akwai a hanyar suka dawo suna ta ya ubangijinmu muna jin anya ko wani zai iya shiga wancan gidan kuwa to wanda ya dauka dama gidan ba a samun shi da sauki sai an wahala ashe dan ya keto hanyar da kaya take ba zai kwaye ba wa ma yazidu fi kalbihi illa shukra ba abu zai ƙara sai godiya ga Allah Allah na gode maka da kai musulmi Allah ya ƙara mu haƙuri tabbata akan wannan hanya har in samu gamuwa da kai na mutu ke ko ya Allah ta'ala ka taimake ni akan haka Allah ka yi jagoranci akan haka ya Allah ka taimake ni to in Allah ya baka sa akan haka sai gaba za ka cika ba sai kana la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam to wannan hanya haka take wanda ya saka take din ya damuwa dan kai aiki ka wahala akan turban Allah to wala ga yawa wanda kake ya sani walamma azina rasul sallallahu alaihi wasallam li ashabihi بالهجرة إلى المدينة عزم صهيب على أن يمضي في صحبة رسول في صحبة رسول وأبي بكر لكن قريشا شعرت بأزمه الهجرة فسدته عن غايته لغت النماء صلى الله عليه وسلم يي إذني يتشي مصاحبين سيك أولا زوا مدينة باي أي إذن فرقوا زوا حبشا sabai suka yi ta fita zuwa tafiya haibin rumi ya yi niyya ya shiga cikin ɗayan uku mambon allah sallallahu alaihi da su siddiq da lauta al'adu da shi su haibu su kamo hanyar su uku shawa sai suka fahimci a su haibu so yake hijira shi ma su kuma sa imani ba abin da ke damu su in ba kuɗi ba na da ko na yanzu baki ne ko bari shugaba ne ko talaka inda mai da imani to ba abin da ke damu shi in ba kuɗi ba shi da kuɗi na da suna fada ne akan ya za a kwashe mana dukiya kuma a yaƙe mu na yanzu duk abinda ake a duniya mafi yawansa hargitsin gari da gari wala kuɗi ake nema wallahi kuɗi ne duk da ya ga ya ya sa an kashe mai wani yaro duk yau akwai irin sai ya tsafi wallahi kudi ke ba? duk mai neman mulki don Allah in an bani in nemi gudunmuwar yan uwa in ci gaba idan ban samu ba Allah ka dora wanda ya fi ni alkhairi akan mulkin idan wani wakwale idan wani wakwale na zai shi to da kwakwale ido zaka ji hukun da masifar jagoranci wanda idan kiyama ta tsayu a adalcin ka ne zai kwance ka kuma ma nawa ne yake adalcin a yanzu naka tukun bai ishe ka ba sai an kashe maka mace an ɗauko ƙoda ta hagu naka bai ishe ka ba sai an binne maka marayu marasa uwa tukunna a ce lalubo wadda uwarsu ta mutu suna yara su ake so mutum uku yara ƙanana su ta mutu a yi bincike a cikin gari a bada sanarwa ina za a samu yara wacce uwarsu ta mutu suna kanana a ci aka guda biyu a da gasa. akwai daya wajen hayin ɗanmani to sai fa an sato su a kai su a kashe su don a biya ma wancan mutum ya bukata duk wanda ke wannan gamin me yake nema kuɗi ne kayan da kuma ka zama kuɗi ne to a saboda kuɗi ake komai su haibu zai yi kaura yanzu su kudin shawa bai kamata ba ka zo garin makara talaka kuma ka yi kudi kuma ka daibu duki mu koma majin da ita a wanda ba zai yi ba yanzu su ba imanin shi da dame su ba ya zai kwata kudin garin su ya koma da shi wani gari muna gano wani ko to har yanzu haka ake yi in ga wani ya sa kafa ya harbi wani ko ya je an mai yasin mai karaurawa duk kudi ne babu wanda za a yi wa yasin mai don ya iya sallah ko akwai babu wanda za a saka a yi maka yasan ka mutu don ka dage kana bin sunan ma'aiki ba shi ne? a ka toshe ba su koma ne muna ganin kuma idan mun baka mu ba za mu kai wa gaya mu ba ba za mu ci nasara ba haibu rubi yanzu yana so ne ya je gayarsa me ya gaya shi hijira ya koma garin madina ya tare tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ƙwarai sha suka ce abu da yi ba suka tare mai hanya suka hana shi irin sai da zai yi wa qamat alaihi rukaba da kuma layal hatta la fita min aidiyu aka sanya mai masa mai ido yan gadi a cikin garin maka yake amma ana bin shi da ido duk inda ya shiga akwai mutane masu gadinsa duk inda ya zaga suna kallon shi wa ya hamila ma'ahu madaratu alaihi tijara mai fidatin ko wani abin yana nan ɗauke da kayan kuɗi duk inda ya zaga suna bin shi da matakar yana maka dai ba za kwace ba amma in zai kauna ya bar maka ya tare a madina a tuba da kuɗi ba dalla suhaibu ba'd hijrat rasul sallallahu alaihi wasallama wa sahibihi yatahayyanu alfursa ilhaƙi bihima falam yufleh bayan manzon Allah ya bar makka sallahu alaihi sallama shi da abubakar sun yi ƙaura sun basu haibin rumi a garin makka reshi ya ɓaci a manya ya iya tutun da yanzu ba sa nan dole aka bari a makka an kusan marayu ne ko da annabi ke cikin makka sallahu alaihi wasallama bai da ƙarfin hana a yi musu azaba mata daure su ake yi abu basira sai ta kai saboda azaba irin shi ya mutu daure shi ake a sakan cikin ruwan zafi in yi kara a daga a haka hairin shi mutu duk ba kwayo ba wa'inin don sun ce kawai la ilaha muhammadu rasulullah shi kenan sallallahu alaihi wasallam babu kari akai ba sa fashi ba sa sata ba wani abu suka ba haka din nan ne kamar yadda kai din nan yanzu kai kai ku komai a haka samu gara basa kana kwance addinin ya iska iyayenka suka imani suka haihu ka suka baka tarbiyya ta wannan addinin amma yau kana ganin kanka ya waye kai abinda suka bari a gidan kana ganin a kwashe a kai shi waje don kada wani ya shigo ya ga alamun wai akwai islamu a can wurin ci baya ne a kai shi waje a bari eh, kai kan yadda ya waye yanzu abu waye wa kai in ga magana ce to ai zamani ne a ba ruwan zamani da kai kai ne dai ka zama sakare don ai addaharu huwa Allah zamani ai Allah ne ke kawo shi kuma shi ne so in ka zagi zamani ka zagi ubangijinka so yanzu kai ne dai ka watsi kai ne kuma sakare cikin al'umma kuma kai al'umma take kallo a haka har da zaka bagarin kuma zance mai mune rinka ka a baya sahibin rumi ya kokari sai ya rinka neman lokaci fursa dama yadda shi yadda zama dama ya kubce amma 'yan sa'idu suna kallonsa duk inda ya zaga ana kallon shi sahibin rumi bai samu cin nasara kan haka ba idan kanat a ainihin rukaba sahiratan alaihi mutu ya kira lahu domin idanuwan nan masu gane shi ba sa kwana suke a tsaye suna kallon shi ina ne shiga can to bi shi falmajin sabilan garin luju ilal hila bai samu damar yin wani abu ba face ya koma ya kirkiro dabara da wayo yadda zai yi kubce ya kai inda zai kai fi zata laila barida aksar suhaibu min al-khuruji ilkhala ka annahu yaqdir haja akwai wata rana cikin dare sai ake sanyi ake sanyi mummunan sanyi sai su haibe yawai ta fita kasan da ba a yi shadda a gida balarabe ba ya masai a gida balarabe ka nemi kuma a yi hada kasa wasu mata yawa masu hayan masai a gida idan a cikin gona ne gona za ka je ka kashi don kada kai a gida ka kara mana aiki domin sai an ɗaya taki an kai gona in ka cikin gona ba taki ne ba wahala kowa sun da wani wanda ya rayu kauye ba a yin ba shadda a cikin gida idan ga zama da ci gaba ma har kusa da kan gadon ka ake maka shadda ga kashi ga qur'ani akan gado kana talawa ko ba gargi ba ga wurin kashi nan ga wurin baccin ka nan ga idan da ɗan imani kuma ga inda ke tala qur'ani in ka tashi dare yayi to yanzu kuma gidan kashi tun da ke kwana a ciki ko ba gaba ne jinnu wurin kwanansu wurin karanta ne ka ce to aina wani ana wakewa amma ne ana kashi ko ba a yi in ana yi mai zai hana jinnu ya zo kwanta a ciki shi za inda ne jinnu ya shigo suka jabo da kofa karar saboda ai kashe wuta sai shiga cikin bayin ka sai kwance shi sai ya turo ƙofa. kai kuma in gada tashi zaka shiga kai ma ka bude ka wada idan baka yi addu'a ba ya murde ka wallahi ana yi ko ba ka ba dan babu wani bayi da za a yi wankakke mai tsafta inda mamman Allah ya ce ta zama in an shiga ba sai an yi addu'a ba babu shi in dai bayi ne to sai an yi addu'a ko me ke shi ko da ko kafin ne a cikin irin dan china nan da ka san kaje wajen wajen mita biyu ya yi kasa to sai an yi addu'a an gane ko inda sunan shi bayi in ko wani abu ka bayi zaune da ba sani ba amma inda bayi ne ana kashi to sai an yi addu'a da ma'aiki ya koyar akan shiga darul khala muna gane wannan to kai ba ka yi me zai hana kuma ya murɗe kafi ya rike maka wani sare-sare kai ta kokowa a tafi hacci da ba magani so bayan Allah sai yau ta fita sai ya fita ta bayan gari ya yi bawali ko bayan gida ya dawo shi da bara yake wai idan jama'a ya dan dauke akan shi ya samu daga can bai dawo ba A amma suna kalle shi da ya yi waje sai a samu tun biyu su bi shi can ku tsaya a can gida can suna hangen sa in ya dawo su masu dawo kai malam ka kyara sa ya dawo Allah ya kiyaye wallahi wallahi malam in aka ce an sa maka ido a wuri wallahi bayan da kai sai dai koma ga Allah kawai kawai ka rungumi Allah shi kenan ka falaka bai hashara ba shi ya isan maka amma in ka ce waye ka zai fi da kai ba ka iya komai sabir rumi a haka a haka faƙala ba'adu da ƙaba libabin tsayibu nafsan fa'inan lata wal uzza shagalahu bi matsarihi a ce au sai sashin masu gadin nan suka ce wa sashi ku sha kuri mun guda Allah hankalin kai kwanta ai saboda ya saba malata da uzza manyan gumakan maka sun sa mai zawo tashi nan gudawa yake ya fita yaje shi ko dama yake ba. a ba sani ba wayan na wayan Allah wallahu khairul makiri thumma awa ila madajihim wa aslamu uyunahum ila al-kara da su ga haka a to ai shekenan sai su koma zuwa wurin kwance su kowa ya kwanta an ce mana sun yi bacci kara annau sun yi bacci fatasalar suhaibu min bainihim wa yamma wajahu shitar madina ya fata sab sab sab sab a tsakaninsu kan ka ce mai wannan ya kama hanyar madina Wajen Allah lam yamdi ghayru qalil ala rahil suhaib hatta fatina lahu ruqaba bai yi nisa ba jama'an nan suka farka so gane cewa sahabi ya tsere haba kankace mai wannan ina Fa habbu min nawmihim mazu'urin mazu'urin suka farka a su kwane a zabire suna neman inda yake wamta tsawo koyulahum sawadik kowa ɗauki doki kowa tsere yake wannan ya wuce wannan wannan ya wuce wannan ana neman wa neman sahiba ake nema don ya tafi hanyar madina wa atlaqu a'imataha khalfahu hatta adrakuhu duk wani abu da ke sun bashi a baya kan ka ce mun su dake shi a hanya to ya za idan kai ne makiya ne suke banka falamma ahassa bihim yani tabbatar bayan shi ana bi shi don ga karar dawaki suna kara ya tabbatar kuma shi ake bi waƙafa alama kanin ali wa akhadha sihamahu min kinanatihi wa watara da ya gaje bin shi ake sai ya tsaya domin gudu ba zai amfani ba na ba ku labarin da tsanati ahmad shugaban kwamitin shari'a na ƙasa sati biyu ko uku kafin in tafi aikin haji yadda wasu mutane suka je gidan shi suka balle wundan shi suna sahur da shi da matarsa da yarsa za a yi azumi da bina. kawai sai su ba wanda ba tsammanin wai ga masu gadi rudu-rudu a bakin gai wani zai iya zuwa haye bitin din su shigo ashe sun shigo sun ɗaura masu gadi na tsaf gidan kuma irin kofin daɗin nan ne masu ƙarfi aka taɓa taɗi buɗuwa sai aka jirgin windo windon gefen kicin yake suna buɗa shi da wani ƙarfe ana aka karye ƙarfen ƙasa ana tsarawa ke su sai ki koma da ƙaro miya sai ta ga wundon ana ɗaga shi haka ƙofa ta buɗe haka ana ƙara ƙofa ta faɗi yadda mutum zai iya shigowa why? sai mata in ke magana kashe ki zami sai ta wani mai gaban ta ya faɗi ta dawo ta jiga ubanta ga da mutane ba a can suna fasa kofa to yanzu ihu zai yi masu gadi a daure kuma ka san gida irin naku in ga kulle kofin nan ga baki daya da zaka ta kurura ba mai ji ko ba ka bari saboda haka sai shi tukuta shi ya dauke su ya shiga daki ya kulle kofa ya shiga wancan cike ya kara kullewa ya shiga wancan cike ya kara kullewa ya karshen gini ɗakin sa kenan ko bedroom suka zauna shi to kun ga yanzu ya ɗauko daga shi mai kyau shi wannan bindiga ba ta yi amfani ba saboda ɗan barushin da ke ciki nawa ba zai iya fuskantar barushinsu ba da makamansu so abin da ya iya kwatar mu ayyuni da ku shine kowa ya koma ga Allah kowa duk addu'a da ya sani zai iya yi ya roki Allah da wasu ayyukansa na kware to kowa ya yi neman ragitawa ikenan kowa ya koma kawai shi ya daukar nan kwana daga gagari suka fasa wundu suka shigo so kare kofar farko ta biyu ma a karya yayi waya ga yan sanda na nan misrawa kenan inda suke gp ma bai da ba yayi bai ɗauka ba to ya Allah ko an sai layin nashi ne ko da aka yi ko bacci ciki walau ala'a don an ce ana sayan layi saboda haka ya ƙara bugawa shiru sai ana taimake shi to bari buga banfai mana don wanda ke banfai abokin ɗansa ne cikin iko na Allah ya buga banfai sai suka ɗauka to ga hal da ke ciki a yau a yanzu haka su suka kawo ɗauki to kuma kasar rikici idan aka neme ka shugaban wannan wurin baka yi responding ba sai wani daga nesa ya kawo ɗauki to kai yanzu musiba ce a kanka sai a ce baka iya aiki ba to dai zo sai an ji gaba da juna to ba so ba ku labarin da ya sa a wannan wurin sai ya su ya su ma'aikatan gwamnati a abin da gaba shi ne shahidin barayi sun zo daki dabi na karshe inda su bude su ga dakinsa yana cikin dakin su uku wallahi iko na ubangiji sai suka bude bayi sai ainihin bayi ne nan ma bayi ne ba wani daki kawai fasaddahum Allah ta'ala a ayyunahu sai ubangiji rufe idansu wallahi ba su koye ba a haka suka ce karo fita suna juyewa su fita sai suka jarin bindiga a waje suka ce to sun zo haka yanzu kowa zai kwaci shi suka fito a guje suka ɗauki mota aka tsere so idan ka shiga wani irin kangi irin wannan yan uwa ga Allah ake komawa to ba so da ke inda sai ka shiga tukunna ba kana koma ga Allah ka koma ga Allah ko da ba komai ba komai yanzu su haifar rumi a wannan wurin ana bin shiga makamai an zari ya zai yanzu dole kuma ga Allah dama can ga Allah yake ƙari zai yanzu kamar annabi Musa ne da ya tur sa ya zo bakin rafi ga ruwa tekun nili ba kuma ga fir'auna kuma shirzimatun kalilun ne jama'a ce ya karama su kunce masu yawa ne yanzu Musa in ya juya ba kalle su kuma ga ruwa na shi. amma shi musa da ya ƙini alaihi salam Allah ta'ala ba zai ba fir'aun da bai kama su don duk wanda aka kama a nan kwanan shi ya gari su sabon musa suna gaya musa inna la mudraku kaga fa kama mulai yau Allah kwana kare yau kama mulai shi kuma musa na gaya musu inna ma iya rabbi sai hadi na yi imani Allah ta'ala ubangiji na yana tare da ni kuma zai ba mafita haka imani yake ga jikin mai kuma rashin imanin ko kuma rauninsa haka shi ma yake a jikin mai raunin ya sanya kansu kawo bakin ruwan allah ya ba musa idiri doki ruwa ruwan zai tsaya ya yi musu hanya wajen goma sha biyu musa ya shiga ciki da al'ummarsa su kai haƙar shirin sun tsallake fir'auna ya zo saboda izza ta wawa sai ɗauka ruwan ma ya hanya da ya tsaya saboda Allah ya zo so ku hutsa cikin ruwan nan sai Allah ke labarta mana wallan ma ka hulgar ku da ruwa ya ambaliya damin wacin ruwan ya tsaya ba Allah wani sai ka tsoye haɗi hikiran an gama labari to shi kansa ba mabiyansa ba mabiyar da masu tafi lahira shi ake so a bar misali a kansa yayin da ya tabbatar ya mutu wai dan adam ba zai imani to sai bala'i ya kama shi ya ne tabbatar ya mutu sai dago kai yana gaya wa duniya ala inni amintu bilani amantu bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin wai shi ma ya yi imani da abin da banu isra'ila suka yi imani su yi banu isra'ila musa da jama'a shi yanzu ya yi da wasu masu gaskiya ne ni ma na mi kauya da abin suke mi kauya kai ni ma ni musulmi ne ya Allah ni musulmi ne wallahi Allah ce mai al'ada wa kada a sai ta kanmu yanzu za ka imani bayan can baya ka yi ja'irci ka yi tsiya imanin kawai wani amfani kawai wa kun tabil mufsidin ka yi barna a baya to Allah za yi ce aliyu mun jika bin likan ta kuna liman halbaka aya yau za mu tsame ka da gangar jikinka don ka zama abin izina ga masu towa daga bayanka kowa zai ga fir'auna ya san in tsiya yake takama a duniya bai kai fir'auna ba in ja'irci yake ji bai kai dan fir'auna ja'iri ne dutse da ke tsammani za ka yi ba kai fir'auna ba dubai da ya koma yau ga shi na a museum ma cikin alkahira shekara dubbai dubbai dubai alkawarin allah ne ina nan ba ma kai ba da taɓa kunnen ka ba wanda ba a haifa ba sai sun taso wanda allah ba izini je ya shi bayan ka zama ƙasa sahibin rumi da ya gaza a cin mai ya tsaya sai ya hawan tudu haka sai ta takobi ya ɗauko baka ya jawo kibiya ya sa da ya sanya suka taho suka iske shi a gindin inda ya tsaya aka yi wurin sai ce musu ya ma'ashar ƙwarai ya ku ƙwarai shawa yanzu ma wani compromisation ko? yawa ɗayan biyu ne ko dai su a su samu abin suka zo nema kuma kwana ya ƙare daga da alimtum wallahi an neman armin nas wa a isa ba. ko kun sani wallahi ina daga cikin manyan-manyan ƙwararru wajen harbi da kibiya kuma ku sani wallahi ba kasafai na kan yi harbi ba ba samu ba wa wallahi la tasuluna ilayya hatta aqtula bi kulli sa'amin mai rajulan minkum wallahi ba za ku iya iske na saman nan ba face duk wanda ya taho duk kibiya daya sai na kashe mutum da ita duk kibiya daya sai na kashe mutum da ku su ma'adribukun bisari bisaifi ma baki fi yadi shay'un minhu kuma idan kibiya ta kare zan sa takobi in dinga dukan wuyanku matakar da takobi mata karere ba in dai akwai wani abu a saura a jikinta a hannuna sai na duki guda ita faƙalar ƙa'ilin minhu sai mai magana a cikinsu ya ce domin sun sai shayi wallahi lana da uka tafuzu minna bi nafsika wa bi malika kaji kuɗi a mukan gaskiya ba ko da za a kashe mu sai dai a kashe mu amma ba za mu bari ba ka tsere da ka kuma da ranka yau ai ba wacce sai mana yawa mu ka ɗebi kuɗi kuma ka tafi da su muna kallon ka a ba zai yi ba shi ko mai imani ba mu bane a gaban shi ku duba yake hawazin da manu Allah ka bi dukiya da ganima da yawa aka tara da ya zo kaso sai ya ba akara ya ba ɗayan dukiya mai yawa sai hana An sa da su aka zo yakin nan bai ba su ba sai ansar cikinsu ɗaya wasu ke ce oh shi kenan kuma wanda Allah ya dawo wajen jama'arsa kaga an zo maka kenan ko sai manzo salama aka labarta mai haka wa ya gaya mishi ma'ana ubatu bin samit ka ji abin suke cewa ya ce kai me ka ce musu ce mun ce ba a kira su manu Allah ta kace dai abin da kake gwada musu mutanen Madina ku bayin Allah ne imanin ku ya kai kyaliku ku da imanin ku nan ku neman su ke su zo rike su da kuɗi don imanin sai kafu a yau a yau mutum ko shaidan ne ya hutu ya kuwa ya ce ni ne shaidan ga kudi zai samu biya cikin masu Allah kuma samu ba wallahi shaidan da ya hutu wallahi billahi ba zan ka fara ba shaidan ya hutu ya tsaya ce ni ne shaidan wanda Allah ya sanya ya banni da raina mai tsawo don a halakar da irinku ɗayan annabi adam wa zai bi ne ya ɓace ta huta wala sai an samu shi gani inda da kuɗi wala zai bi ka to rayuwar da muke ciki kenan bayan Allah ita muke ciki mummuna saboda haka wancan bawan Allah a takaice dai mamman Allah ya ce ban same ku kaza ba ban mu kaza ba ban mu kaza ba ya ce wallahi da kamar bacin hijira da na roki Allah ya yi ni cikin mutanen asab saboda fallaku da imaninku ya ce da za a ce mutanen asab su yi wani farmaki a nan wani wuri su taru wasu mutanen su taru a nan hada da ƙure shawa jama'a sa a tambaye ni in zaɓa da na zaɓi cikin sha'amun ansar shin ba kwa so su koma dukiya garin maka ko koma da mamman Allah garin Madina sallallahu alaihi wasallama sai suka ta kuka suna wallahi mamman Allah min yadda wallahi min yadda wallahi min yadda ashe dukiya tana amfani wajen rakito mutane su imani ba rakito karyarsu ba su da ɗaya su kafin yi imani ya iska ma'aiki isha rasulullahi ba na dukiyar nan mana sallawa alaihi wasallama ai ba ta kama ce ba ta mahaifinka ce ba kwata kai ba kai ba kamar mutum ne mahaifin ya rasu ya bar kuɗi masu yawa kamar miliyan ɗari sai wani ya zo ce to ba ni miliyan uku kai ma ayaban za ka samu tun da ama kai da ka tara su ba ko kai da ka tara wanda ya tara ya mutu kana kwanci kana bacci Allah ya kawo miliyan goma ya baka ba ni ɗaya cikin jin shakata sai maza Allah ya ci da mutumin nan a mai lodin tirela guda tirela a wancan zamanin raƙumi ne muna ganewa a kai mai tirela guda ya ce har a sanna ila mun kyauta maka ya ce a mai kai mamala ce a mai kayan kato guda kayan kato guda shi ne gwado an gane ku a shimfiɗa mayafi a ɗaura kaya dam shi ne kayan kato guda a ɗauka a mai ya ce tunanin zan kun kyauta mu bayan ya tafi dawo imani ya ce ashadu an la ilaha illallah wa a shaɗu annan muhammadu rasulullah a takaice dai yan uwa kada kuɗi zama su ne jagoranka duk inda suka tafi ka biyu su a baya a ya zama kai ne kake ban kuɗin nabinka an gane ko kana yin hidima da su ne wajen duk inda kake tsammanin addinin ka zai kafu bari ka ji sahibin rumi abin da ya ce musu suka ce mu ba za mu dama ku yadda bai ce eh to ku doke ne ba laƙari a ce ta makkata alukan nan baka zo garin makka na fakiri mai rauni baka da ko zizi talaka dan talaka ko baka bane fa akmaita fa ko fa wa balagta ma balagta ka zama mai kuɗi ka zama ɗan kaza ɗan kaza ɗan kaza faƙala a ra'aitun in taraktu lakum mali a takalluna sabili kuna gani yanzu inda zan baku dukiya ta gaba ke ɗaya duk kuɗi na tara miliyoyi in ce kuɗi ba za ku bar mun hanya ta in iska ba aiki a madina sallahu alaihi wasallama sa turu na da kai ku bane ba kuɗin mu na kawai ko ba gaba ne ba mu kuɗin ko wani kes da aka yi a abuja baba ya san kes wani bawan allah ne ɗansu ne watan mota ya shigo daga inda ya yake ma iyalin shi waya ga zuwa ta shirya komai da komai kan yanzu a shirya bala a gidan suka kulle matar a kwace wayoyinta a bayi aka ɗaure ta anan su ko suka sa kayan masu gadi suka zana cikin gidan yana shigowa ya hau suka buɗe mai ƙofa ga inda yake fakin can idan zuwa ya fakin suka sami bindiga sai gilatsinka ya zo gaske an turo mu ne mu kashi ka kuma kuɗi za a biya mu cikin kuɗi ya an ba kuɗi masu yanzu ce a haimumin gamin gama ce da kai ranka an ba mu kuɗin wallahi kan ce mai wani sai tawo tawo shi ya tafi lahira wannan tuddiri an gama da shi ya wuce haka saboda kuɗi dan uwa ubangiji allah ka wanke zukatanmu allah ka sanya imaninmu ya fi karfin mu kashe mutum saboda kuɗi Allah sa imanin mu ya jagorance mu wajen kusanci zuwa ga Allah duk da aka ce mana ta hanyar kasuwancin mu ko aikin mu ko wani abu ba za mu yi ba sai mun zama watsa tsokan dukiya to mun buga mallacewa shi sa manzon Allah kai ga rasu sallallahu alaihi yake cewa tur da bawan kuɗi tur da bawan kuɗi har yau ta addu'a yake cewa da kayar suke shi ya Allah karka ba shi izinin cirewa ba neman kuɗi ba ne haramun amma ta yawon usta ko'ina shi ne barna sabin rumi ce inda ba kuɗi za ku ƙyale suka ca ah, na romu da kai za mu ƙyale kamara za ku banni za mu bakka fadallahu ala mawdu imanihi fi baitihi fi makkata fa madaw ilayhi wa akhaduhu minhu thumma atlaqu sarah yace ku je ku duba gidana a jikin lungu kaza akwai millions millions na zirari a wurin akwai millions na azurfa a ɗaya ɓangaren kuɗi ba duka to kai da kai da kai da kai ku tsara wannan wurin bari mu je mu leka sun ɗauka ƙarya yake ina sahabi an yi ƙarya akan abin duniya mizirita su suka a kuɗi dam ga sunan suka sa buhuna suka ɗiba sai to mun kwashe to je ka tafiya ka rumi kai kama hanya aka da يجد السيرة نهو المدينة فارا بدينه إلى الله تعالى يكام حنيا إلى سوري إلى قدو دا أدينسا زوا إلى زوا أبنجدي دومن شيئتي أي قولا زوا مدينة غير آسف على المال الذي أنفق في جن في في جنيه كو سارة الأمر بيدامو ديتي أم سوري با akan دوكي ديتالا ya tara ba shi bane imamu gazali rahimahullahu ta'ala altafinsa ya yi wani baiti ya yi wani babi zuhudi ne yake magana a kai ya ce mutumin da ya tuwa gidan sarki sarki ne ya aika zo misali kamar mutumin kaduna a ce gamna a ce ka zo gidan shi ko abuja a ce wancan mutumin ya ce ka zo ka same shi muna ganewa saboda haka kaji za ka shiga ga sunanka a gida komai da komai amma wani kare yana ka shiga kare ne yake haushi kai kuma ga shi da banka ce fane ne za ka wuce aka ce yanzu yanzu ake neman ka yanzu yanzu karka shi gida da kashin ka naira 150 a naira kayan miyan ka ta tumatiri na arha ka ɗari ka hadu da rida hamsin tumatirin hamsin da albasa da attarugu na hamsin ta tasai hamsin duka da ya gashi ɗari biyar kada yin ƙonin za ka je gida sai kan na irin maka haushi shi kanan abin da ke hannun ka ke so kwace sai ka wurga mai kashin ɗari da hamsin ɗin nan sai shagaltu da cin wannan abin kafin ya cinye ka kasa ba dama ka wuce gaban gidan sarki sarki ya amshe ka ci da ke jiran ka ai to ai ranke dai bane shiga kai ko abin nan a gare shi ya gida kada ya makara aka sa buhuna ma la ya alamu adadu ha illallah kudi ne shi kai shi bai san ko nawa bane aka tila a mota aka baka yan gadi aka ce a rako ka haka an baka da kudin ma daga Abuja zuwa ai mutuwa zaka yi hanya to da baka dauko ba bai aka rako shi ya fade inda aka yi mai aka ji aka yi wajen fitowa zai tana da kashi shi 150 da ya ba wancan karan to haka wanda imaninsa ke jansa bai tunanin mai bari a baya muna gane su sahibin rumi bai tunanin dukiyar da ya bari a baya saboda me abinda Allah ya mai ji a gaba ya ba abin da ya bari a baya mun gane wani ko kuma cikin tabinsa iya ulumidi za ga wannan magana a ciki wa kana kullum kullama adrakahu wana wasa asaba ta'ab dilocin da ya gudu ya gudu ya gudu kilomita kusan 500 ne wanda je madina ya san nisa daga maka zuwa madina a da tsohuwar hanya ka duba da ake bi ta filin badar ta rabunga wannan sabon tijin da aka yi kafin hijira titi ne mai kyau wajen lens mota hudu ke tafiya a lokaci guda kuma banjin akwai ramuka guda goma daga makka zuwa madina na sai an ba a hankali kana a wuce babu kilomita 400 da wajen hamsin ba rami goma daga nan kuka gaji zariya ko kilomita 100 ne ba sai ka ita ramuka sha biyar ko ba ka ne Allah ruwa wani asiri yan Allah akwai rikici goma kyawa wallahi idan idan ta kama shi ya ji ya gaji istafazzahu shauko ila rasulillah fayaudu ilaihi na shatsuhu idan ya dan tsaya ya ji gaji sai kwaɗayin ya gamu da annabi sai ya ƙara murzo da shaɗinsa sai ya dawo sabon mai ƙarfi sai da doki kawai sai ya ƙara masu lawa wani wasu da sayarwa haka ya ci gaba tafiya fallon ma balaga kuba masalacin kuba nan ne ma'aiki ya sansanin sahabbai sallahu alaihi wasallama abin da ya faru ya faru bai bar kowa da ya wuce cikin gida ba shi ma da ya zo nan lokacin ma'aiki bai ce a shiga ba don kwanan ma'aiki bakwai a wurin sallallahu salama wannan masallaci na ƙuba shine farkon masallaci a duniya wanda ma'aiki ya da kansa da sunan yana annabi ya gina shi sallallahu alaihi sallama masallaci ne mai albarka shine ƙur'ani ke faɗa akan masallacin lamazin qusa na taqwa khairun an taquma fi fi rijalun an wallahu masallaci da ma'aikacewa cewa man tahara min duk wanda ya tsarki da gidansa musamman ran asabar ya taho ya sallar raka'a biyu fa ka annahu i'tabara a rasulullah kamar yayi umra tare da annabi sallallahu alaihi wasallam su akwai alkhairi a can mai tarin yawa masallaci da alkur'ani ya ce an gina shi ne akan tsoron Allah babu wani wasanci da samu shaida akan irin wannan gidan in ba wannan ba saboda haka Ina zuwa wurin manzo sallallahu alaihi wasallam ya hange shi muqbilan fa hashalahu wa basha wa qal manzo Allah ya farin ciki yayi murmushi a fuskar sa sai ya ce mishi me rabbi halbai'u ya aba yahya rabbi halbai'u ya aba yahya wa karraha thalatha babu abin da ya fara ce mai sai ce mai kawai cinikinka ya aba yahya an ci riba cinikin da kuke an biya har an samu riba wani ciniki aka yi an yi kasuwanci ne an yi kasuwanci ko wani iri ya sai da kudinsa an bashi imani shi ne abin da yake rufi ana rufi halbai ya a baya haya ai cinikin da kuka yi da wa'ancan mutanen Allah ya biya cinikin amma aje maka riba a aje wani irin transaction ne za ku yanzu kan a gama a ce an baka riba in ba na ubangijin gama. an baka riba ya a baya haya sai da ya maimaita ne ka har uku da girman ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fa'alatul farha wajaha sahibu wa qal farin ciki ya mamaye sahibin rumi ya ƙara mamaye shi ya ce wallahi ma sabaka ni ilaika ahadun ya rasulullah ya ce wallahi manzon Allah babu wanda ya riga da zuwa wurinka wa ma akhbaraka bihi illa jibril na imani ba wanda ya baka labarin abin da ya faru in ba jibril ba Dan daga inda ake wani cinikin ya taho babu ɗaya daga cikin mutane da ya gabace shi a ce wani ya baro maka har saurin da ya wuce shi a hanya har je ya ma annabi ga abin da aka yi ce babu na imani jibril ne sako ya gaya maka hakan daga darabi halbayo wallahi kuwa tabbas ciniki an ciri bas. wasu da kazalika wahayu sama kuma wahayi daga Allah ta'ala ya gaskanta hakan wa shahida alaihi jibril kuma jibril ya shaida akan cinikin da akai haitu nazala fi sahabi qaulullahi jalla wa azza me yasa aka ce an shaida Allah ya shaida ya turo jibrilu a matsayin shaida a kawo qur'ani ana karanta ila yawmul qiyama Allah ya ce min nasi man yashri nafsahu mutiqa'a mardatillahi wallahu ra'ufun bil ibad daga cikin mutane akwai wanda ake samu ya sayar sa ya sai sa don neman yadda Allah ya ba dukiya komai yawanta ka sani ubangiji mai rasa sawa ne ga bayansa fatuba da haibar bin sinan roni wa husnu ma'adin madalla da makoma irta haibar roni a dunkule yan uwa bayan Allah mu yi kokari kullum ya zama lafiyar da ubangiji ya bamu to mai aiki da ita wurin cigaban wannan addinin tunani da fahimta da basira in ce basira wani allah ya bashi basir da in ya tsaya ya tsari a gari ana iya cin zaɓe ya sai da tsara akwatuna da inda za a aje su da inda za a yi gadin su da inda za a yi komai to ka yi aiki da irin wannan basirar wajen takalmin addini ya za ku ba wani Allah ya bashi kima da idan yi magana ana ji to ke amfani da kima da Allah ya baka wajen zakudawar addini ya kara gaba wani Allah ya bashi kima da karfin mulki wanda idan zai aiki da mulkin addini ya ku ya gaba to yi tun kafin lokaci ya kure maka Ibin taymiya na cewa mutum uku ne ke taimakon addini a duniya malamin addini idan zai ba Allah addini zai ji daɗi mai dukiya in zai ba Allah addina jin daɗi hakanan mai mulki in zai ba Allah addinin yana so su uku nan in suka haɗa kai suka taimaka ma addini addinin yana haɓaka kuma ya ƙarfi ya samu biya amma ni da kai irin masu ƙaramin ilimi ga jahilci ya mana yawa ko man kasa ga jahilci ya mana yawa ga su kuma ba kuɗin sai girman kai tsakaninka da mutane ki baka da kuɗin kuma girman kai ya hana ka neman ilimin ka bauta ma Allah to ci gudunmawa za ka iya bada babu ko ɗaya waje don Allah ɗan uwa mutuwa ake ko da yaushe ko da yaushe ba a sanya kuma ba jiran ka ake yi ba da yawa dai kuna gani anan wasu ku tare ke sallah kwana biyu uku sai a ce wani bayan yana yana yayi ƙasa kuma ba gane ba duk inda ake san wannan mutumin muke rungumar shi mu rike shi mu san shi a sahun gaba wallahi in ya mutu mu za mu nemo a kowar kura mu za mu yi sauri mu ce da Allah arba shi da unguwan nan ba mu san shi kuma saboda me muka bar shi wari zai mana mu za mu gwada mu muke son a fidda shi wajen gari matan shi da ta hana shi ya kara mata wata ya buga ya buga ran da ya mutu sai dai a mai wanka a gareji ba a garanta ba wallahi ba za a biyan ka a bidon ɗinsa ba tun da riga to a kai shi gare shi cikin iyalinsa inda ya saba kwanciya da ita a kai kan gare shi ga a shin mai bargo mai kyau a ruwa shi a sama a mai wanka wallahi bai da wannan mutunci in ya samu mutunci ne a kai shi ɗakin yara shi ma sai an cire kafin ɗinsu in ba hali a kai shi gareji don kada ya ɓata masa ɗaki da ruwa don za a yi mai wanka a haɗa shi a fidda shi waje ai mai sallah bayan an mai sallah a da shi bayan gari ba za ta yi wata uku ba ta kusan haɗa iddata za ta fata tun da karamin jiki gare ta wa za samu ta aura wanda ba zai mata mamaya ba cikin dukiyarta ba a kwana goma a gida za ka ji an fara rikici a kan to ai kudin nawa ne ya bari da ya mutu a cikin ajiyarsa an ce da kuɗi. ko ba ka ke ba na san wanda yansu wallahi yan uwa a nan garin ba a yi sati biyu ba aka fara rikici cikin ajiyarsa da kuɗi wallahi duka abin da ya mutu ya bari dubu ashirin ne a cikin ajiyar nasa don ya kwanta lami lafiya lau kan gari yawa ciwon cike kama sa ga asuba na yi koyi ta lahira su bayan allah mu dage mu yi kokari mu yi wani abin da kafin lokaci ya yi a neme mu mu nemi jama'a tafiya ake yi kuma duk wanda ba aka ce an buga mai karo tafiya ba ba dama a tsaga mai kuma kafa yana so ba sai ya wuce Allah ka roƙo taimake mu gaya dora ba kan tafarki ne. ya ba mu lafiya zama lafiya ya shirya da mu kuma ya dora mu akan aikin da za iya yi wanda ba za mu iya ba kuma ubangiji ta la shige mana gaba Allah shine mai iko akan haka mai iko akan komai